Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Har yanzu shirin na ƙasa na ci gaba da samun bakuncin Musa Yusuf Abdullahi, ɗaya daga cikin masu fafutukar neman hanyoyin kyautata rayuwar masu bukata ta musamman. Wannan matashi da ke da tawaya a ƙafa na daga cikin yaran da gwamnatin jihar Filato ta tura ƙasar Malaysia domin karantar fannin ƙera hannuwa da kafafun roba. a wani bangare na matakan tallafawa mutanen da ke cikin halin bukata sai dai lokaci mai tsawo bayan komawarsu gida har yanzu ba su sami sukunin soma aiki ba, lamarin da ke zama wata babbar asara ga gwamnati da ma al'umma baki ɗaya, saboda yadda wannan jinkiri ke hana wa na nakasassu samun damar kai da kawo. Ballantana su samu sararin gudanar da wani aikin da ba zai yi ba ga mai matsalar hannuwa ko kafafu. kamar yadda yake bayani a ci gaban hirarsu da wakilar muryar amurka zainab babaji a ce gwamnati ta almubazarantar da kuɗi kenan ko kuma ta kashe kuɗi ta tura ku malaysia kun je kun koyo wannan aiki daga baya kuma mai kwanta samar muku da wurin gurbin aiki kamar yadda ka yi bayani akwai waɗanda suke buƙatan irin waɗannan services ko kuma irin wayannan abubuwan da yawa eh idan aka ci an yi albazaranci ina ganin ba ya laifi ba saboda miliyoyin kuɗi aka kashe na biyu kuma su ƙasar ah, sun ba mu kimiyya ne da fasahar su wanda yakan iya ma kasashen waje musamman turawa wahala su ba za su iya baka komai amma banda wata kimiyyar su da suka yi amma kasar suka yadda cewa bari su ba mu tunda Najeriya kasa ce mai tasowa su ma da suna nan kamar Najeriya amma suka suka ci gaba suka wuce mu suka ba mu wannan abun ya zafafe su sosai dan ni kasancewar hazaka da kokari a can ina ɗaya daga cikin mutane uku ko ɗalibai uku da suka gama da takarda mai kyau wannan sai sa ƙasar suka bani aiki amma dai da yake gwamnatin plato ta ga tana da so ta yi wannan abin ta tura wasu manyan gwamnati suka dawo da mu don mai aiki don baran manta ba lokacin shi james salu yi cewa ya wai an fara eh, wajen aikin ma namu ya gaya ma gwamnatin malaysia ta wannan dalili ya sa suka haƙura da aikin da za su bamu suka ce mu dawo gida don dama manufar kenan to kin ga wanda za a musu haka kuma a da a ce yau kusan shekara hudu ko biyar kenan ba a yi komai a kansu ba na farko aiki ne da za a iya cewa yana buƙatar a dinga yin shi kullum aiki ne na yau da kullum in baka yi ba akwai mantuwa akwai wasu abubuwa kin ga ai an samu Um, asara sosai da albazazzarancin ma duk To da ita gwamnati kana ga kamar ta ina ɗaiɗaikun jama'a musamman muna da masu kuɗi kuma suna tsakanin al'umma kuma sun san matsalolin da al'umma ke fuskanta kuma ana buƙatar irin waɗannan aiki naku da kuka koyo ta ina su ɗaiɗaikun jama'a za su taimaka domin ganin cewa wato an samar muku da aiki al'umma ma ta amfana. Eh na farko a ah, gaskiya wannan aikin da kika gan shi in ma aka ce za a yi kasuwancin shi ne aiki ne mai siyar da kanshi dan zan iya ce miki kafan nan a yanzu zan ce miki mafi saukin kuɗi ita ce ta dubu ɗari shida to duk wanda ya zo ya sa hannun jarin shi za a iya yin shi ma a samu riba kuma a taimaki ma ƙasa da revenue sannan kuma in za a duba ne ta mahanga ta cewa za a yi shi kamar charity ne a taimaki su mabukatan abu ne wanda zai taimake su sosai dan kamar mu muna missing parity ne za ki ga masu kuɗin mu ga abin da ya kamata su sa hannun jarinsu wala Allah na kyauta ne kuma na kasuwancin ne sai kiga sun je sun sa a wani abun da ba shi al'umma take bukata ba yanzu kamar yanzu masu harkan music wake-wake muna da su da yawa eh, suna da partners sosai amma ki ga kudin an fi karkata hankali ta can ko fina-finai da shauransu amma wannan harka ce wanda dan adam yake zai amfana kuma idan kama mutum kafa ɗaya ya je gona da ita zai yi aiki fa don kama mutum kafa ko hannu ya je makaranta zai yi makaranta kuma ya ra'ayi rayuwar shi ya zo ya taimaki al'umma amma idan ka bar shi wannan tunani da zai haifar mai da illa ma sai ya zama ya zama toma al'umma damuwa duk ba irin tunanin bane yake jawo mutum ya kashe kanshi ko ya kashe ma wasu ya ɗauka abin tashin hankali ya ce shi an banzatar da shi ba wanda ya kula da shi ya zama ma al'umma damuwa a wannan abu ne wanda in dai da akwai masu hannu da shuni kuma suke ganin cewa da suna da kuɗi da za su taimaka abu ne da zai yiwu kuma zai taimaki al'umma wanda kuma na san ba za su taɓa da na sanin sa hannunsu a cikin wannan aiki ba To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Musa Yusuf Abdullahi na jihar Plateau, ƙwararre a ayyukan ƙera kafafu da hannayen roba da wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. za ta sauka sawa. mata shi kai ilimi